yanzu dare ne na asabar takwas ga watan rajab hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyar ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na hamsin da hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikmatun minat tarih ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقتل الحسين رضي الله عنه سنة إهدا وستين هجرية wallafan usman bin muhammad alhamis allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun shiga almabhathul awwal inda malam yake bayyana mana kaifiyati kaifiyatu tawalli usman bin affan radiyallahu anhu khilafa ya kai sayyidina usman ya hau karagan khalifanci shine mala yake kan tattauna mana magana a nan abun mamaki wanda ya kamata a ce mu duka mai mamakin shine yanzu hatta akan nada khalifanci akwai wanda yake tsammanin za a yi karya kuma karyan har ga wanda yake mamaci ne zai rasu a matsayin mu na ɗaliban ilimi da ake sa ran nan gaba za a nemi hasken addini a wajenmu ya kamace mu tun yanzu mu yi ƙoƙari mu goge mu san wannan za ku ji abin mamaki a yau domin tun ajiye mun fara karanta ruwayan abu mai ko lotan yahaya halik taɗif haka malamai suke kiran shi hallakakke wulaƙantacce hamshakin maƙaryaci. shine malam ma alhamis yake kuka da cewa wai ya aka yi ne marubutan zamani suka kauce ma ruwayoyin bukhari suka koma ruwayan wannan makaryaci dangane da yadda sayyidina usman ya zama khalifa kuma ni na san mafi yawancinmu idan muka ji wannan ruwayan har ma daɗi za mu ji saboda akwai harka ta hamasa a ciki amma tun daga jiya mun fara jin inda aka samu tuntubi ba yanda sahabi za ka ji kalmomin batanci a bakin shi sau da annabi ya soki masu yawaita irin wannan alkabayin sai da na umar ya ce ma sahabi qatalakallahu anya jama'a yanzu mu mu waɗanda ba kowa ba ma a cikinmu za mu yadda muna amfani da irin wannan kalman ga 'yan uwanmu ballantana sahabi irin umar jama'a na hannun daman annabi sirikin annabi khalifan annabi anya wannan yana daga cikin da sisa wanda idan aka karantar da kai wannan a ciki an sassaƙa wasu kalmomi wanda ka taɓa jinsu a wani hadisin da ya tabbata to sai ka ce a ah, to ai wannan din ma ba abin da zai hana a ce shi ma bai tabbatan ba sai ka ɗaura ma kanka abin da bai tabbata ba kana tafa kana tafa kana habai ƙarya kana cin mutuncinsu kana ɓata su ka je lahira na farko kai ka tsunduma sannan ka tsunduma wasu ba ka sani ba an fahimci wannan shi sa duk abin da za ka koya na addini a wajen wa za ka koye shi ina ihata ina juyar da ku ku je ku nemi kasar ɗin da babban malami sheikh sa'idi mai kwano gusau ya yi mai suna waye malaminka ku je ku je wannan kasar waye malaminka yanzu abu mihinaf ne zai zo malaminmu allah ya kiyaye yanzu ku rike magana ɗaya ko to ku zo mu ci shi mai ba da shawara sai yake cewa ɗan umar ya kamata mana ya zama muka ji sayyidina umar ya ce a sayyidina abla dan umar sakin matan shi da ya gwabza kuskure shi zan ɗauki al'amarin al'umma ba shi ina fa zai yiwu la araba lana fi umurikum umar ya ce ba mu da sauran wani kwaɗayi ba mu da sauran wani so a rai dangane da al'amarin jagorancin ku a mu yanzu baki daya ma hamituha ya ce ban yaba ba fa'ar gabu fi hali ahadin min ahli baiti ballantana in koma ina kwaɗayin wani daga cikin 'yan gidana ko daga cikin familin mu a ce ya zo ya ɗana wannan mulkin ni da na yi ban yaba da abin da na yi ba ina ga kuma zan so wani shi ma ya zo ya yi ba wai umar yana zargin kan shi ne bai yi abin arziki ba menene a cikin mulkin in banda kai ta wahala kana cikin damuwa da kunci da abubuwa an fahimci wannan da kyau ko inda irin mulki ne irin namu wanda aka yi a shekarun baya a shekaru sha shida da sai ka so ka yi an fahimci wannan sau da mege kafa ne kawai da kashe mu raba ko ba ita bace to umar ya ce shi wallahi ba a bukata a gidansu in kana khairan idan alheri ne faƙar sabna minhu to wanda muka samu wanda ni na jagoranta ya isa gidan ya wadatar da mu baki da in kai ne yanzu aka ce ɗanka sai ka ce <laughs> dama ashe ban da masoyi ka. wa in kana sharran in ko sharri ne to fa sharrun anna wanda na ɗauko ma kanmu a wannan jagorancin da ne to ya isa famalin duka mala ya ce haka za fil asli haka yake rubuce a asalin rubutun da malam khamis ya yi wala alla ma'anahu mala ya ce mai yiwa ma'ana na wannan fasharrun ya ba'adu anna in sharri ne mulkin to daga kaina nesa nesa allah ya nesanta mulkin sharrin ya tafi ba kuma ma bukata kun gane abin da na umar yake magana ku in alheri ne wanda ne ya isa kowa a family in ko ba alheri ba ne to a tsaye da nan kun gano wannan da kyau ko fa sharrun anna ala umar bi hasbi ala umar ali umara an min minhum rajulun wahidun Ya ce ya isa a ce iyalan umar baki daya in an tashi masu hisabin mulki a ranar gobe kiyama mutum ɗaya za a yi mai hisabi ba a yi man ba kuma a yi wani ai abin sai mana yawa yanzu wanda ya rike mulki yana tunanin lahira allah zai tambaye shi kuna tunanin zai kama karya karba karfa fa tauye haƙƙi fa cutar da musulmi fa ha'intan al'umma kuna tsammanin zai ci amana ko saba alkawari zai mara iya karya ko ko zai cutar da su duk wannan abun ba za a samu ciki ba domin yana tunani akwai ranan kiyama ranan gamu allah ya samu dace wa yus'ala an amri ummati muhammadin a ce an turke mu ana tambayin mu dangane da al'amarin al'umman annabi muhammadu mu koyaya za mu yi abin da ya kamata shugabanninmu kullum mu rika tasa su mana gaya musu kenan kuma abin da ya kamata a cikinmu kenan mu samar da gyara da canji yanzu don allah bai zama abin kunya ba a ce wai malamanmu a ƙasan nan kullum sai dai mu kamfen muka iya mota a shakare ta da mai a ce a ɗibo malamai da limamai da wa'azozinsu da hudubobinsu aikinsu su ne tura mota su tura mawane ya ci ya tsere wannan ma ya zo ya kara kuturu ya tura ya ci ya tsere ya zo ya kara kara wancan ma haka ne aikin malamai yanzu bai zama abun kunya ba duk cikin malamai da limaman da ake da su a najeriya kakab jama'a ba malami ɗaya ba limami ɗaya ba ustazu ɗaya da ya cancanta ya tsaya takara ya zama ɗan majalisa na ja balanta ɗan majalisa na tarayya balanta senate wannan wani irin abun kunya ne kullum malaman mu sai ciwon baki karerai an ba su wani kudi an ba wani kudi abin da muka iya kenan don me waɗanda ke ba da kudin ba dai jaka ne an zaɓe ka tana hannunka ba don me ba za mu riƙe jaka a hannunmu ba yanzu a din najeriya wani gari ne ake makirari da zare birnin ilimi ba zare ba kansila kwaya ɗaya ba za mu iya tsaye da ustaz ya ci ba da fitina na hassada da ƙin allah da ƙarerayi da ya kanta a bakin malamai a sanda aka zo aka yi zaɓe a nan zari aka samu ustazai sun ci ustazan nan ma ba fa wani yawa suke da shi ba kansuloli goma sha uku muke da su ko ba gundu wani sha uku ba ne eh nan da gutukur ward aka samu malam abdulhamid da malam abdullahi abba da malam bello ja'afar sai ba su kenan ustazan da suka samu ba amma da suka yi zubi na farko zubi na biyu tun kafin ma a zo zaben ustazan ke jan masu kunni ba ku isa ba sai da aka da su wai dan mai malami an san shi yana tafiya a ƙasa wai yanzu an yi zaɓe yana hawa mota ya ɗan yi ma gidan shi fenti ya kaza ji wannan uwar hassadin da ke cin hantan malamai ina ga za mu iya ƙoƙari mu iya zaben ciyaman inda akwai seti da tsarin da ya kamata sanda waɗannan suka haƙura malamai ne da ke karantarwa kowa ya san malam abdullahi abba inda aka ce ƙur'ani a zazzau magana ya ƙare wannan ko kaƙi ko kaso sai ka saki kuma ba wai malamin ƙur'ani ne kaɗai ba ƙwararren malamin addinin musulunci ko ba malamin addinin musulunci kaɗai ba ɗaya ne shi daga cikin ɗaliban malam albani zaria to menene ya rasa wannan a ce da mun yi abin da ya kamata ya ƙara maimaitawa zaɓe na gaba sai mu ce tsaya takarar shugabancin ƙaramin hukuma sai mu ɗauki malam abdulhamid da malam bello jafar sai mu ce su tafi su mana takarar majalisar jiha ana nan mun kansuloli dama duk mun zuba ustazai zaɓe na gaba majalisun jihohi na jiha gaba ɗaya sai zama ustazai ne ana zuwa za a yi takarar gwamna na gaba sai a ce limamin sultan bello shine gwamnan jihar kaduna duk sanatocinmu kawai sai ga daga shekwa ne sai ustazuwa ne sai alarammawa ne sai ga kanawa sun ɗauka katsinawa sun ɗauka wane wane wane gaba ɗaya sai ga ƙasan ta rikice duk jihohin arewa sai ga limamai ne suke jagoranci tsakani da allah ba za mu samu wanda zai rika tunanin gamuwan shi ga allah ranar kiyama ba amma yanzu gwamnoninmu ka gaya min wanda ba dan nanaye ba mun gano wannan da kyau ku me ya kawo haka so da san rai irin namu mu kullum mu 'yan matan amarya ne in an ce madauka madauka in an ce ma'aji ma'aji abin da kawai kowane ustaz ya kosa shine a ce gwamna yana yi da shi in za a tafi aikin haji a jefe shi da kujera in azumi ya zo a watsa mai na umara in an zo a bashi kaza a yi kaza iya dan me ba za ka zama mai rabawa ba kai dai kullum allah ya ba su ka samu dan me ba za mu roƙi allah ka ba mu su samu ba jama'ar annaba aka ce limamanmu ne suke jagoranci irin wannan za zami asara a ce muna da tsari muna da saiti a ce a jihar kano a ce malam jafar shine gwamnan kano a nan kaduna ce mala albani ne gwamnan jihar kaduna a ce sautus sunna shine gwamnan jihar katsina jala jalungu gwamnan taraba balalau shine gwamnan adamawa a ce ɗaya daga cikin man haka a tsatsara ko ina ce waɗannan ne kana tsammanin ba za su tanin wasu ga allah ranar kiyama ba a ce gwamnan ku ne zai miƙe ce isma'u wa ati'u ba dole ka ce sam allaka wa ta'atin ya imamuna hankalinka zai kwanta za ka samu natsuwa hankalinka zai natsu kuma ya lalasaf allah ya kai mu 2019 za ku ji inda malamai suke ciwon baki ba za a buwa na sallah ba wane yana tare da su wane ne kai kana tare da su wato da wa kake tare kuma wanda kai kake tare da shi allah ne ya aiko shi shi sa kowa ya gaya malamin shi in allah ya kai mu 2019 ku tsaye da ustaza ɗaya daga cikinku ya takara in ba ka baka ja baki kai shuru duk wanda ya kamata kowa ya zaba ya je ya zaba kawai kar wanda ya kara ɓata mana lokaci yanzu kalla abin da sayyidina umar yake faɗi ba za mu so shugabanninmu su zama haka ba yanzu malamai sa ta ciwon baki wai gwamna ya ce zai yi dokan wa'azi inda ɗaya daga cikin ku ne zai yi ku tambaye su wani shiri kuke da shi na ku canza ƙuri'unmu na kaduna ta tsakiya da ƙuri'unmu na kaduna ta ɗaya zanwa da zanto sun isa mu fitar da gwamna musulmi malami limami kuma da mataimakin shi musulmi malami limami ba mu bukatan ƙuri'un wani kafiri domin wannan tantance ƙuri'u da aka yi keke da keke ya fayyaci ya bayyana mana da su ba su za mu kafa gwamnati amma don menene ba za a haka ba ko da a yi ungulu kan zabo a ce limamin izala ya zama gwamna limamin ɗariƙa ya zama mataimaki mun gano wannan da kyau ku limamin salafiya kuma ya zama spika za a ci zaɓe ko ba za a ci ba to za su yi wannan ba ka ko di yadda izala da salafiya suka ritsa limamin ɗariƙa a tsakiya safaya ta ya da <laughs> mun gano wannan da kyau ku an kada cewa izala salafiya sai ce duk ɗaya ne kuma gaskiya ne allah ya sa mu dace ina ganin kamar wannan shawara ce mai kyau kuma kamar ya kamata mu fara duba wannan shawaran ko ba mu duba mu fara tunanin ta mai yiwa in 2019 ba mu iya yin ta ba saboda a lokaci ya kure to mai tunanin 2000 nawa ne za a yi zaɓe na ga 20 23 kaji malami ana magana magana kaga kaga irin su wai ana maganan babban tukunya wai na cewa akwai kansuloli ba ba ku ne ustazin kuke haifar da fitina ba ga usadai can an zaɓa alarammomi dukkaninsu ta ƙur'ani amma kuma ustazan zariyan nan namu su suka sa masa ƙahon zuƙa sai da suka kifo su ƙasa kawai don kowa ɗan yar motan hawa yanzu mota wata tsiya ne fastoci jiragen sama suke hawa an gano wannan da kyau motan me da garin da ka ware naira miliyan shida za ka hau motan da kowa yake hawa mun gano wannan wani zai ce kai ko akwai kaya wajen malamin nan cika baki ne ko ba wani abu allah ya sa mu dace amma dai wannan tunanin mu fara sashi a cikin ranmu ko abu ne mai kyau koko a ƙasan nan fa muna rage a taraba aka samu rabaran faza joli inyami ya zama gwamna rabaran faza aka samu moses a da su ya zama me ya zama gwamna rabaran father a benue gwamnoni gwamnoni rabaran father muna ji za ce rabaran father wani gwamna wannan ba abin takaici ba ne abinda kawai muka iya shine mai karya mafi aksarin abin da malamanmu suke faɗi kan yan uwa musulmi kashi 99 ina muku rantsuwa da alkur'ani karya suke yi ba wanda za ka zauna ka ritsa shi ka ce kara abin da yake fadi iya karewa ina rantsuwa da alkur'ani karya suke don sun man ƙaryan nema kun fahimci wannan ba yadda za su faɗi magana in yadda haka yake yi inda gaske ne kai salihi ne ko kai ba za ka ja kaya ba to zo ka tsaya zaɓe mu zaɓe ka shi kenan sai mu danka amana a hannunka ba dai shekara hudu ba ne za ta wuce ko ba za ta wuce ba in ka ƙi mana abin da ya kamata mu ma sai mu ce a ɗaga ko kar a ɗaga ustazai sai mun kai ku ƙasa kun gano wannan da kyau mala ce amma maganin siyasar nan za a yi ta a gaba ku dai bi mu bi abu mikhina mu ji labarin shi ko amma dai wannan ya isa ya zama abin fara nazari da fara tunani allah ya sa mu dace amma laƙadar <clears throat> jahattu nafsi umar ya kun ga zan da nake mulkin nan na gama ƙarar da ƙarfi na da tunani na gaba ɗaya a cikin mulkin nan na wahala wa haramtu ahali sannan abin da ya kamata iyalai na su mora daga gare ni a matsayina namiji a matsayina na uba a matsayina na jagoran familin ba wanda suka mora matata ta zauna ta hira ta gana tana da miji ba wannan ‘ya'yana su zauna su ji natsuwan uba ba wannan na ƙara da komi a waje ya isa kun ji bayan allah na gaske na sosai masu tsayuwa kan addinin annabawa in kai ne ka yi hudu bai ishe ka ba na ƙara hudu bai ishe ka ba kana neman ayi ta zarci allah shi kyauta ice na gaci wa inna jautu kafafan la wizra wala ajra fa inni la sa'idun ya ce in na haɗu da allah ranar kiyama ya zama ba mai ba yabo ba fallasa shine la kafafa wala wizra ba komi Allah maɗaukin sarki ce umaru tafi aljanna yace ce wallahi na arziki kalli umar din nan ne fa yace a gyara gada kara ɗauro ma alfadari mangala ya zame ya fada ran kiyama ya kai umar ƙara za a yi ƙare-ƙare a ranar lahira domin da titin mu Allah kaɗai san waɗanda suka kashe an fahimci wannan da ke ku titi ne gata nan tun zamanin baban gida aka yi abuja zuwa kano a ware manya-manyan kuɗi kullum a ce ana ma titi faci ku gano wannan mu ba mu taɓa yi ba wannan facin ba don shi ke haifar da fitina kamata ya daga zamanin baban gida zuwa yanzu kusan shekara talatin ba wannan hanya kamata ya ɗaye ta a zuba wata sabuwa in ma ba a ninka biyu ba an fahimci wannan amma an kasa kamata ya ce hanyar zuwa ya zama hanya hudu hanyar dawowa ya zama hanya hudu a inganta wajen sannan tsoron hanyoyin da akwai 'yan fashi ana ganin kaza a zuba abubuwan da ya kamata a zuba na kamfanoni da makarantu a wajen hanyoyin ya zama bizi ga jami'an tsaro ga komi wai ba za a iya wannan ba kana tsammanin masu addini suka rungume madafin iko ba za su yi wannan ba me yake nema bayan yana tunanin allah zai tambaye shi an fahimci wannan da kyau wannan kowa na tunanin ya saci waɗannan kuɗi kai irin waɗannan kuɗin da ake faɗa a ƙasan nan mutum ɗaya ya kwashe kai hankalin kai na iya kama su dan najeriya ma bai gane lissafin da ake a ce dubu so dubu so ka wani kafin ya faɗi zuciyar shi ta buga ba fa dubun ba miliyan ne ba ɗaya ba ba goma ba ba ɗari ba a miliyan dubu sai ka irga miliyan dubu sai ka ƙara dubu dubu dubu so nawa so dubu sai ka ƙara sha dubun so nawa so dubu sai a ce so uku ko so biyar hankalinka ba zai iya kama wannan kudin ba gaba daya in aka rubuta su a takarda ba za ka iya karanta su ba mutum ɗaya gaba ɗaya kwana da su shi kaɗai ka ji an ba mutum naira miliyan 400 kai ka ce an ba shi naira 400 miliyan 400 ya yi kwana da su kuma duk wannan usadai zai mai shuru sai an zo lokacin zaɓe wallahi tallahi jam'iyya mai cokali a jam'iyya mai makulli sha sha sha an fahimci wannan dole mu tsaya mu yi abin da ya kamace mu dole ne in ma ba za a iya fitar da wani daga cikin mu ba saboda sarre irin namu mu ustazai in za mu da wanda za mu fitar mu fitar da wanda yake dan majalisi ne wanda za a iya gaya mai ya ji wanda ya san martaban malamai ya san martaban ilimi ya san martaban addini an gano wannan da kyau ku yan nanaye lokacin ya kusan zuwa ƙarshe da shine sai mala yake cewa wanzur umar ya ce ku duba ku ga fa'inistakhlaftu in har na sanya khalifa faƙadistakhlafa man huwa khairun minni ya ai wanda ya fi ni alheri ya sa ba wani bako ko sabon abu na zo da shi bai a ne a babakarin ai abubakar da ya zo rasuwa kawai sai ce baya na umar ne in na yi irin na abubakar na yi abin da ya kamata wa in atruk in ko na tafi ban yi haka ba faƙadar tara kamar huwa khairun minni wanda ya fi ni alheri ma haka ya yi ya an yi rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam kaga nan bai ayyana ƙarara ba sai dai na ta me isharori walam yudayyi Allahu dinahu amma ku sani Allah ba zai wulakanta addinin shi ba Kunga wannan kalma duk da makareci ke faɗinta amma ita tsokar nan gaskiya ne kunga ga al'amarin addinin allah da yadda aka yi kolin koliye da shi aka dinga a sha ruwan tsuntsaye da shi ana sa ya cikin garari da kasada ko sai allah ya tsara wannan addinin domin ya ce kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli in dinnan za mu bar addinin ku to fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin allah zai kawo wasu mutanen da su da gaske za su mu kuma muna kallo suna yi da gaske ba yadda muka iya allah ka sa da mu za a yi da gaske addini ai ba abun wasa ba ne ita ku sani ko ban sa khalifan ba allah ba zai tozarta addinin shi ba za a ci gaba da tafiya yanzu kariya ga addinin allah ne fa ya haifar da canjin da aka yi yanzu in ba na haka ba ana bin mutane suna sallah ana jefa masu bama bamai jama'a za su yi a masallacin juma'a kano kallaban nan da aka yi a ƙasan nan ne ake zuwa barikin soja da 'yan sanda suna tserewa don haka shigo unguwanku ya za ku yi sai dai ku ce sam an watsa atan ya boko haram a to ya ka iya soja ya gudu kai sai ka tsaya to amma da aka zo yanzu da gaske ake yi akwai wanda ya isa soja gudun mashi dama can ba gaskiya ake yi ba ba gaskiya ake bai sa soja ke guduwa an fahimci wannan duk an ba an tattare hanya ba wucewa duk in ka tafiya ɗaya biyu kawai an tara hanya checking point me ake tarewa oho kuma ni ban taba ji an ce an kama komai a cikin point ɗin nan ba bata mutane lokaci a tara motocin guda saba'in idan masu abin fashewa suka zo wajen fa kaga an tare masu mutane a banza a bulus jima kuna ganin rashin hikiman tsaro a wajen nan ko rashin hikima ka tara motoci barkate da na haya da nawa mutane ɗaruruwa idan ya zamanto an aike shi an ce ka je ka aje a waje kaza an yi tamin ɗin shi ya zo an tsare shi minti talatin kuma shi minti talatin bata cika ba minti ashirin da biyar ne zai tashi duk waɗannan mutane ya kashe suke nan amma da yake aka sa janar yanzu sai ce a'a su tashi shi kuma masinci ya koma cikin kwale-kwale ta su tunda abin da ya iya kenan allah madaukin sarki ya kiyaye fakharaju su wanda suka zo ba da wannan shawara da suka ga umar ga abin da ya faɗa sai suka kama hanya suka fita ga su can suna fita kuna hangen sa sun marahu da yamma su kara dawowa kun gano wannan duk yadda kai dan siyasa zai dawo duk zagin da kai mai zai dawo allah kai mu 19 za su yi mi wallahi za su dawo duk wanda ya maka shigantaka ba shi za a haɗu a gano wannan da kyau ko hmm. faƙalu da suka suka ce ya amiral mu'minin lau a hitta ahadan to in ba za ka sa khalifa ba to ka bar magana mai karfi ko da waliyul ahad ka bari wanda ake sa ran zai iya zama ka gane wannan da kyau to a yi wannan mana faƙala wai sai umar ya ce kada kuntu a jima'atu ba'a da maƙala tilakum ai bayan ɗazu da ne muku maganan da ne muku ɗin nan sai wani tunani ya zo min an an dora fa'uwalliya rajulan sai na ga ya kamata dai in samar da wani mutum jagora wani mutum guda ɗaya wanda zan walli rajulan amrakum wanda zan jibinta al'amarinku a hannun shi fahuwa a harakum shi ya fi dacewa an ya hamila kuma alal haƙƙi wanda zai ɗaura ku a kan gaskiya ɗoɗar wa a share ila ali sai umar ya ishara zuwa ga sayyadi ali kaga ko ba a je ko ina ba maganin ta fara ne kawai ta fito sai fara ishara zuwa ga sayyidi ali ya gashiyatun wai sai da yi wannan tunani kawai sai ji wani abu ya ɗauki hankalin shi su kamar ya suma irin juwa ce sai ta kama shi yana fara tanin ali sai juwa ta kama shi fara'aitu rajulan ya ce sai a cikin wannan mafarki sai na ga kaman ga wani mutum nan da khala jannatan ya shigo wani lambu kada garasa ha wanda ya yi dashen kayan daɗi a cikin wannan lambun faji ya katifu kulla gaddatin wayani'a bararre da nunan ne ya rika tsitsinkewa yana tsitsinke komi fayadummuhu ilaihi wa yusayyiruhu tahatahu yana tarawa yana ɓoyewa nashi ne na zama kansu yana handama da babakeri yanzu misali idan aka tambaye ka wa suke nufi da wannan usman suke nufi sai aka nuna mashi kai kai kai a baccin ai ba aliyu ba ne zai zama ai wanda zai zama dan cika tsere ne dan handama da babakeri ne wallahi malam haka suke nufi kalli magana dan sa kai a dan kwana shi sa ba sa ƙaunan karanta littafin nan da muke yi saboda sun ce wai a'a wannan wani irin karatu ne kuke yi wannan littafin kwana bakwai za a gama shi amma kana ta wani lakanji lakanji kana ta layo gaduru sagiratan wala kabiratan illa ahasaha ai tukuna ma wa wajadu ma amilu hadira komi sai mun kawo wala yazlimu rabbuka magana ya kare wa ai binne binne bayan wanda ya sa littafin ya gaya mana manufan sa littafin komi sai mun faɗa bi iznillah ko kuma sai kun ji komi in ka ji ka je ka jiyar an gano wannan da kyau ko allah ya sa mu dace wai kawai wai sai ya ji kawai ya faɗi sai ga wani ɗan handama ya taho fa'alimtu umar ya ce sai na san annallaha ghalibu amrihi allah ya riga ya yi rinjaye cikin al'amarin shi cewa ba ko ma na sa alin ba shi zai buga wanda zai wa mutawaffin umar sannan allah zai ɗauki ran umar tunda har ga shugaba na gani aikin da aka yi na da shi na komi ya zo ya tasa ya cinye shikin fama uridu an atahammaluha hayyan wa maitan umar ya ce ta da tashin tashi na in naɗa shugaba ai ta ɗauki ba daɗi to ba zan iya ɗaukan wannan rigima ina rayu ko bayan mutuwa ba zan iya ba ma'ana ba zai sa khalifa ba zai bari ba alaikum ha'ula'in rahata to amma ga waɗannan mutane alladhina kana alladhina qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi ya ce innahum min ahlil janna su yan aljanna ne in baka gane ba sai ka ce to kuma gashi yana faɗin yan aljanna ne ai baka ji karshen magana ba ainihin ana tafi a hankali ne ya ce sa'id bin zaid sa'ad sa'id bin zaid bin amr bin nufail minhum wallastu mudkhilahu yace ni ba zan shiga ciki ba ai umar na daga cikin wanda annabi ce yan aljanna ne yace shi ba zai shiga ciki ba sa'id na barko walakin sitta yace guda shida za su yi ali usman ibna abdumanafin kun ga da ali da usman 'ya'yan abdumanafin ne family ɗaya suke kaga tun ana an ƙara gaya maka ku 'ya'yan abdumanafin ne shi kan shi wannan takadar ɗan shi an ya yadda ba maganin da muka fara jiya ba kenan wa abdurrahman wa sa'adun abdurrahman dan aub da sa'adun khala rasulullah su kuma waɗannan kawunan annabi ne saboda suna dangantakan jini da annabi ta ɓangaren mahaifiyan manzan Allah wa zubair bin al-awwam shi kuma zubair dan awwam hawariyu rasulullah ai shi dan gani kashenin annabi ne wa bin ammati kuma dan gaggon annabi ne shi wace safiya kun gano wannan da kyau ku yanzu misali ita safiya ta haifi azubairu ita safiya ta haifi arwa arwa ta haifi usman yanzu menene matsayin usman da zubairu ɗa ɗa da ɗa da uba so da shi wannan azubairu kawun waye kawun usman ne an gane kawu kenan ko kawun shi ne sabon nan fa haka suke a cura suke wajen nasaban ji amma saboda neman mulki da kuɗi irin na 'yan shi'a duk suka hargitsa tsakaninsu ko kuma muyan sai mai da wannan hargitsin an gane wallahi ya ci gaba da zagin sabon annabi kila sanda za a murkushe ka kai ko baran daura kama babu lokaci a sa ka a malanki ai wa talhatul khair sai talhatul khair ibnu ubaidillah sai ce falyaktaru minhum rajulan dole su zaɓi mutum ɗaya a cikinsu fa'iza wallau waliyan fa mu'aziratahu idan suka zaɓi shugaba a cikinsu to ko kuma don allah ku taimake shi ku agaje shi ku kyautata wajen tallafa mai hayya ƙara mulki lafiya wa inu ku taimaka mashi wa ini ita mana ahadan minkum idan ya ɗauki amana ya ba ɗaya daga cikinku na jagoranci a gwamnatance a hukumance addi ilaihi amanatahu to a kiyaye mai amana tsab mun gano wannan yanzu misali sai aka ce an samu gwamna a katsina liman ne kuna tsammanin in ya tashi naɗa kwamishinoni suwa zai sa limamu masallaci kaza malamin islamiyan waje kaza malamin haddan ba su ne mutanen shi ba su zai dauko ya sassa daraktan waje kaza sai a ce shakwa ne ku gano wannan su kuma yan boko za su ce a'a ai kana ciki yayi in haka zo ka ce yanzu in ba da kwamishinoni guda biyu ba cikin ku zan bada ba eh zan nemi ɗaya a poli in ba da sunan shi ɗaya a fc in ba da sunan shi ko a kongo ko a amir su zan bayar mu ko muna nan muna kala kala kala rasulullah idan wani ba daidai ba mu ne za mu kira shi a nan wajen mu bigi kan shi shi kai ka bari dole kuma yi me za mu ja aya za mu ja hadisi to amma allah da ya kiyaye fakharaju to sanda aka yi wancan maganin sai suka fito maganan fa za ta bayyana fa ana tafai karyen dan shiya za ta bayyana sai suka fito suwa waɗanda suka je wajen da na umar aka wancan magana ga suna suna fitowa kuna kallon su ko faƙalar abbasu li ali sai abbas ya ce ma ali yanzu tsakani da allah in ka yadda an ce katalakallahu yau sai aka zagi sahabi ka ce don me sai ka ce sahabbai na zagin ahalul baita ai ai gashi an fara kun gane ƙaryen da suka aje ko la ta da hulma'ahum wai abbas ya ce ma'al ko an ji an zauna zaman zaben shugaba kakka shiga kakka ci ƙala sai ce akrahul khilaf ina tsoron kar wannan abin haifar da sabani ƙala sai ali ya ce izan rama ta takrahu to ku abin da kake gudun ku shi za ka gani ba sabani ba shi za a yi gani mutum shida yanzu a ruwayin gaskiya da makaranta a baya su shidan nan daga zama me suka yi uku suka janye suka bar nawa ɗaya ya janye ya bar nawa aka je aka bincike tsab a gane ɗaya ya faɗa ɗayan aka bashi an samu hayaniya yanzu kalli amma yadda wannan makaryacin ɗan shi'an abu mihnaf yake cewa wai abin da kake gudun gani na saɓani shi za ka samu a lokaci ɗaya anan yana ƙoƙarin ya zargi sahabbai ne da tsaban san me san mulki da san kansu kuma ƙarya yake yi falamma asbaha yayin da garin allah ya waye falamma asbaha umaru da a aliyan garin allah na wayewa sai sayyidina umar ya aika kira sayyidina ali wa usman wa sa'adan wa abdurrahman ibn auf wa zubair ibn al suna aliyu usman sa'adan Abdulrahman ibn auf az-zubair ibn al-awwam saurana waye Allah za ka ji abin da aka faɗa sai sa aka kira su faƙala sai ce inni nazartu umar ya ce na yi nazari fawajattukum sa'an nasi na ga cewa ku ne jagororin mutane wa qadatahum kuma ku ne jagororinsu masu faɗa a cikinsu wala ya hadha al-amru illa fikum ni ina ganin wannan al'amarin ba zai zama cikin kowa ba sai ɗaya daga cikin ku ya kamata ya zama khalifa wa qad qubida rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙiƙa Allah ya ɗauki ran annabi wa huwa ankum radin annabi ya yadda da ku wai annaba har ya koma ga allah ya yarda da su wai yau sai wani shedanin dan shiya zai zo ce ya gano ba mutanen kirki ba ne jama'a wannan abin zai yiwu tsakanin da allah in muka yarda to muna kokarin mu nuna annabi bai san mutumin kirki ba har ya mutu amma dan shiya sai ce ai daga baya ne suka canza wannan ƙarya ne ƙarya ne kai dai ana tafa za a gano wanda ya canza ai an fahimci wannan ana tafi a hankali a hankali a hankali asirin wanda ya bata addini zai bayyana ai shi allah bai barin a kefa kura da gwado sai ya bayyana ana nan ana tafi kuna zaune cikin duhu da tsohonka sai ka ga wani ya zo ya tsuguna kusa da tsohonka sai ka shafa idan baba sai ka ji da kwarmi ka san dama idan tsoho da kwarmi ko sau da tsofa da ka shafa wanda ya kusa ya tsuguna kusa da tsohon ga sai ka ji kwarmi sai ka ɗauka wani tsohon ne ana walƙiya sai ka gane idan tsoho ka gane idan kura kun gane wannan da kyau ko to kaga yanzu in ka tashi runguma za ka runguma tsohon ka za ka runguma za a yi walƙiya saura kaɗan allah ya sa mu dace inni la a hafin nasa alaikum umar ya ce ni ba na ji maku tsoron mutane in istaqamtum inda ku kuka tsaya gam akan addini ku shidan nan kun tsaya ko za ku iya gudanar da mutane baki ɗaya ba wanda zai muku tawaye walakin ni a hafu alaikum ikhtilafakum kuma da ce ni ba komai nake ji maku tsoro ba shine ku nan ku samu saɓani a cikin cikinku fima baina kuma a tsakaninku fa yakhtalifun nasu kuna saɓani mutane za su saba wannan shine ka'ida ku jagorori ku idan kuka sake kuka yi saɓani allah al'ummar ku sun watsi kusan haka kar ku saki da saɓani a cikin cikinku duk yadda abu ya taso ku ku iya ba da uzuri ku tafi a tare a cure a mulmule kar ku yi da ana rabuwa matsala ya faru kaga kalmomi ne na ƙarya yake faɗi a ruwayar amma kaga yana zuwa da wasu nagartattun maganganu a ciki irin wannan ne in ba ka san ka'idar ruwaya ba sai ga to ai wannan gaskiya ne kuma ya faɗa e kalimatu haq amma wuri da biya al-batil fanhadu ila hujrati aisha wai sai umar ya ce ku tashi ku tafi ɗakin aisha bi iznin minha amma kar ku shiga mata sai da izininta fata shawaru ku yi shawara taro rajulan minkum ku zaɓi mutum ɗaya daga cikin ku ya zama khalifa haka muke so an gane wannan sun makala sannan ya ce la ta da hulu hujjarata aisha a a kusa kusa kusa kakku shiga ɗakin aisha walakin kunu kariban ku je kusa da ɗakin ne me nan me nan yabo ga aisha ko suka ga aisha kasu je ɗakin magulmaciya ko makareciya ko macuciya ko me ba inda ake magana cikin ruwa nan ƙarya ce an shigo da wannan magana ne don a samu daman zagin na na aisha kaɗai an gano wannan da kyau ko ƙur'ani ya ce wala hun fila lahanil ƙauli ƙarya suke wa a ra'asahu wa ƙadan na zafa damu na umar sai ta da kanshi ya kwanta a lokacin jini na ta zuba fadakhalu fatanajau suka shiga gidan annabi suka fara ganawa sun martafa'at aswatuhum kan kai haka sauti ya sama wallahi ban yadda ba wallahi kaza wa wa kaman abuga faƙala abdullahi ibn umar sai abdullahi dan umar ya ce subhanallah inna amiral mu'minina lam yamut ba'adu kun fara samun sabani amiral mu'minina bai mutu ba kaga nan. so ake a ce maka duk waɗannan tsaffin banza ne ga yaro ya fi sa hankali malam ku rika nazarin waɗannan maganganun fa ba kawai mutum ya zo ya gama maka surutu ya daddaga gemu a'a ya faɗi gaskiya in ba ka baka ce mashi ƙarya yake yi in ga abu min hina ɗin ya fi kowa gemu a nan amma zurme man makareci ne Allah ya kyauta shine sai yake cewa ƙala. ala arido ala hada ajma'un dan Allah ku duka wannan hayaniya ba za ku bar shi ba kun gano wannan a sai ce fa asma'ahu fantabaha umar yana juyo wannan hayaniya nasa sai farka fa qala yace ala arido an hada ajma'un duk wannan ma tattaunawan ku bari shine ala ku saurara a arido an hada ajma'un ku bar wannan tattaunawan zaben shugaba na hana ku fa'iza mitu in na mutu fata shawaru ku je ku yi shawara ta ayyami notice kwana uku a cikin kwana uku za ku zaɓi shugaba ko kun so ko ba ku so ba sai ce wali sallibin nasu suhaibun haib ibn sinanin romi ya zama liman wa ya ce don an sa liman shine shugaba a yana ka ce an taba faɗi yanzu suhaibu shine liman da amirul muminin umar ya sa amma kuma ana nan ana zaben wa shugaba kuma bai ma daga cikin mutum shida da aka ce ma a sashi a cikin zaben kwata-kwata limanci zai yana gama shugaba na zuwa in ya gada ma ya bashi in ya gada ma ya cire shi Shi ne ka'ida ba inda aka faɗa wannan cikin karatu amma haka za ka samu jahili sai a ce mai kaza ba sai jahili ce wallahi kuwa to shi jahili ko Allah ka zaga zai iya ce maka wallahi kuwa ba ga suna na ce masa Allah uku bane suna yadda ko ba su da yawa ba jahilai bane yanzu ba jahilai ne ake zama ake ce masa barhama Allah ne kuma suna ji ba kuma har yau suna cikin tafiyar wa ku ba ku gane wannan ne an ce rabbana rabbana rabbana shehu barhama kuma suna nan ta ci ta gere barhama ne ubangijin kowa na ce ni dai ban da ni kai fa ina fatan mun gano wannan da kyau a muri wallahi ban mu <laughs> can gasu gada to shine sai ya ce wala ya atiyanna yawmar rabi wala ya atiyanna yawmar rabi kar ku saki kwana na hudu yayi illa wa alaikum amirun minkum ba ce dole kun zaɓi shugaba a cikinku a ai ba wannan maganar ne kaɗai ba <laughs> akwai wata a ƙasa kai sauran yabo sai ce wa ya hadoro abdullahi bin umar mushiran wajen zaman da za ku yi abdullahi dan umar ya zama mai ba da shawara wala shi alahu min al'amur amma bai da ta cewa kun ji wannan magana kun ji wannan to za ku ji kuma a gaba an warware ta ku rike min ita da kyau wa tsalhatu shi ko tsalha sharikukum fil amri shi ma ɗaya daga cikinku ne za mu zo za mu ji a yakin siffin da jamal me matsayin talhatu me yasa a nan aka ware talha aka ce an fara zaɓe ba shi amma fa a baya in ba ku manta ba mun ji wanda talha ya zaɓa wa talha ya zaɓa ali ya zaɓa fa a zubairu ne ya zaɓuwa usman kuna fahimtar wannan da kyau ko sai aka ce ai saboda ko ta magana ce wanda ba na son ma ruwanta a nan so nake mu fitar da muzakkara kamar shafi talatin a kanta ita kadai saboda mu bi mu shaƙi aƙidan shi'a a wannan wajen mu kwantar da ita ai karo karo a yanka ta wallahi malam wata muguwar aƙida ce wanda da allah zai taimaki 'yan shi'an najeriya ya masu su gano ta na gaya muku duk da sun bari wallahi sai mun yi a tara a tara sai mun taro ta za a karanta shi sa ba na son in yi masu bul da baka man faɗi komi kun dai ji ya ce ɗalha ko a cikin lissafin mu can mutum shida ne amma nawa muka samu ina ɗayan to sai ce wa ɗalha to shariku kun fil amri in ɗalha ya dawo yana cikinku fa in kadima fil ayyami thalathati in ya dawo cikin kwanakin nan uku fa ahdiruhu amrakum ku shiga da shi cikin ku wa in madatil ayyamu thalathatu in kwanaki uku suka wuce kuwa qabla qudumihi kafin ya iso faqadu amrakum kai ku zartar da al'amarinku rabu da shi mun gane wannan da kyau ko malli bi talha dan Allah cikin ku waye zai je zo man da talha in in ji umar waye zai zo min da umar a ya talha faƙala sa'ad ibn abi waqqas sai sa'ad dan abi waqqas ya ce ana laka bihi ni zan zo maka da shi dan Allah jama'a mai hankali in ya ji wannan notice in kwana nawa ka ba su kuma an ce talhan nan baya nan a ina za a ji zo da shi har kwana uku ba su cika ba kuna fahimtar wannan su ake a ce muku har umar ya mutu talha bai shiri da shi gashi ya kaurace ma umar ma kun gano wannan kenan dan an samu saɓani da ali da shi za ce ya saba ne gashi ma ya samu saɓani da wa da umar to kai ahalu sunna da ke son umar sai a ziga ka akan alhatu kai ma ka kama kin sahabbi da gangar ƙarya ce wannan mun gano wannan wai sai sa'ad ya ce ana laka bihi ni zan kawo maka shi wala yi khalifu insha Allah kuma ba zai ki zuwa ba faƙala umar sai umar ya ce arju Allah yi khalifa insha Allah ni ma ina ganin ba zai cije ya ki zuwa ba in ka ce ya zo wallahi zai zo wa ma a zunnu an yaliya hadal amra illa ahadu hadain ar-rajulaini umar ya ce ma duk mayan da za a yi dole ɗaya daga cikin mutum biyu ne zai zama shugaba ali au usman to me amfanin sa mutum shida in da ma ka san mutum biyu ne ai tun farko sai ka ce to cikin mutum biyu a zaɓi mutum ɗaya kawai haka ne wannan ma ƙarya ya ma umar kuna fahimtar wannan ƙarya ce ba inda umar ya wannan kawo kuma a nan wajen yanzu an fito maka ƙarara shi sai na ali an ce shi ne zai iya ɗaura mutane akan gaskiya to amma an yi mafarki an ga wani yana tattare kuɗin hukuma waye wani in ma can ba faɗi ba gashi an faɗe shi a nan shine fa shegantakan da suke ce awwalu da sani da salisu ko ba shi ba ne awwalu da sani da salisu sai ka ce wane ne awwalu wane ne sai ce za a faɗa maka an an zo cikin littattafai mun gano wannan da kyau ko ba matsala ko ba ka gaya mana ba ka rike ka gaya ma burutai ya gaya mana sai ce fa in waliya usmanu idan usmani aka zaɓa farajulun fihile to usman mutum ne mai taushin hali yabo ne wannan ko suka a bari ku ji ku aji yabo barka ji ɗaya magana wa in waliya aliyun in ko aliyu ne aka zaɓa fafihi batu to yana da ƙarfin hali na tunkaran abin da ya kamata a tunkara a banke shi hmm? ana fa yaƙe yaƙe irin su ƙadisiya irin su yarmouk irin su ajinadin irin su kuntuna to a lokacin ana son mutum lin ne ko ko mutum wanda yake da karfin halin da gaban da zai daki arna ya zubar da su wa ahara bihi an ya hamilahum ala tariqil haq kuma al ya dacewa ya ɗauki al'umma ya ɗora su akan hanya ta gaskiya yanzu umar inda gaskiya faɗi wannan maganan yana yaban usman ne ko yana sukan shi ne kuma a nan yana nuna waye kamata a zaɓa wallahi umar bai faɗi wannan maganan ƙarya yake yi inda zai faɗi wannan maganan ƙarara to ai ko damuwa ba za yi ba wani zama ne aka yi na 'yan siyasa a nan jihar kaduna ne a wani lokaci ba zan faɗi lokacin ba amma dai so nake maci riban wancan don mu gina wannan kunan gani za a yi zaben ƙananan hukumomi ne to sai aka waye gari ɗaya daga cikin waɗanda yake son ya koma kujeran shugaban ƙaramar hukuma gwamnan lokacin bai san shi ya rasa yadda zai shi kuma yana son ya koma sai sheka ya je samu mataimakin shugaban ƙasa na wannan lokacin ya ce da allah a roƙon mashi gwamnan shi yana son ya koma shi kuma wannan shugaban ƙaramar hukuma yaron wannan mataimakin shugaban ƙasan ne a nan take yi mataimakin shugaban kasa ɗauki waya ya kira gwamnan wannan wannan jihar ya ce ranka ya daɗe ina neman wani arziki ɗaya ne a wajenka ya ce me arzikin ya ce kujera ɗaya daga cikin kujerun ƙananan hukumomi ne da za a yi zaɓe nike son kwaya ɗaya a ba yaro na ya ce wacce sai ce na ƙaramin hukuma kasa ya ce ah, in dai wannan ne ba matsala ba matsala ranka ya daɗe a yi haƙuri ba matsala aka zauna tsawon lokaci shi dai gwamnan nan bai kira shi wannan shugaban karamar hukuma ya ce mai ba matsala kwantar da hankalinka gasa mai ga ma da ake a hannu sai karuwa ta yi ma ba ma tsayawa ta yi ballanta na ya samu sauki ya ta shan wuya ya ta shan wuya sai da ana dab da zaɓe sai shi gwamnan ya sa aka kira masu ruwa da tsaki na jam'iyyan shi a wannan karamar hukuma cewa duk su zo a lokacin ne wancan ɗan takara ya ji daɗi a rai da aka zo aka zauna sai gwamna yake ce masu kun gani nan ba na son ya zama a samu matsala a wasu ƙananan hukumomi masu mahimmanci a jihar nan daga ciki akwai karamar hukumar ba na son a samu matsala kuma zaben nan su nake yi shi salin alin amma su waye 'yan takarkarunku mu ji su don musan yadda za mu yi tsari kan mu samu matsala sai suka ce na farko akwai wani sai ce kuma kun an zaɓe shi zai iya kuma zai ba da gudunmuwan da ake so amma shi na fi son in ba shi kantoman roƙo daga cikin kantomomin da za a fitar na raya ƙasa zan fi son wannan sai kuma wa kaga yanzu kai tsaye an yi disqualifying ɗin wa sai suka kira sunan wancan yaran mataimakin shugaban ƙasar sai kai in ku aka zaɓe shi gaskiya zai iya din yana da ƙoƙari da himma sai kuma wa sai aka ce sai wani sai ce kai ai wani zai fi kowa cancanta da za a ba shi wannan dama amma shi kwamishina nake son ba shi. amma ku tashi ku je ku yi nazari ku fitar da guda ɗaya a ciki sai ku kawo man suka ce a ranka ne ce a ba na son ku yi anan ku je suna tashi suka da suka ce to wannan kai za a baka kontoma kai za a ka kwamishina kai kuma ba a faɗa min da za a baka ba to kuma kai sunan shi ne kawai sai ka ce wallahi a kai sunan shi sai a kai sunan shi sai ce to shikenan na ji daɗin wannan zaben da kuka yi da kanku sai aka shi yanzu wannan bai kama da wannan drama ba an naɗa mutum shida amma a ciki an ware biyu a biyun ma kuma an soki ɗaya an jinjina ma ɗaya tsakani da allah yanzu wannan ka yadda sai a ci a ah, to ai ka ga su kansu ma sahabban su umar makiya a halal baiti sun yadda aliyu ma ya fi sauran kun fahimci wannan maganar kai duk ba mai faɗin magana in yana faɗi ka riga kallon shi kana kallon maganar kar ka yadda ka zama shirmi ka riga kallon mai magana kana kallon magana wa in tuwallo sa'adan in ko kuka zaɓi sa'adu ne fa'ahalu hahuwa kai sa'ad ya cancanta shi ma wa illa falyasta in bihil wali in ko ba a zaɓe shi ba to duk wanda aka zaɓa ya nemi sa'ad ya taimaka mashi fa inni lam a azilhu an hiyanatin wala zuwafin ni ban cire shi a gwamnan kofa ba wai dan yayi cuta ko rauni wa ni'ima ra'ayi abdurrahman bin aufin amma fa mai hangen nesa irin abdulrahman dan of allah ya zama tare da shi musaddadun rashidun lahu minallahi hafizun mutum ne tsayayye shiryayye wanda allah ke taimakon shi wajen gam gamdakatar fasma minhu in ya faɗa ku saurare shi kun gano wannan idan dan shi'a ya zo sai ya fake ana ya ce doka gani dama umar ya kitsa ma abdulrahman in an zo kar a zaɓi ali dan dama bai san ali da aka zo shine sai ya lallaba cin da dama yanzu ya tsare musu ya sage musu gwiwa ya faɗi matsayin abdulrahman abdulrahman na zuwa ya ce Usman kaga kowa zai fi. in an zo alu suna kuma anan sace to ka gani umar ya ce kaza ya ma yadda ali sauran in an zo wajen yan shi'a nan wajen sace to ka gani ai da ma sun hada bakin su tun asali kuna fahimtar wannan ai wannan maganan ba yabo ko kaɗan a ciki kuma karya ne wala li abi talhatal ansari wa qala li abi ansari wai sai umar ya ce ma abu talhatal ansari ya aba talha inna allaha talama a azzal islam bikum ku sani da ku allah ya ɗaga musuluncin nan faktar hamsina rajulan min al ansar ka je ka zaɓo man mutum hamsin cikin mutanenku fastahitha ha'ula'in rahat domin su zara ido su kwadaitar da waɗannan mutum shida hatta ya talo rajulan minhum har sai sun zaɓi mutum ɗaya a cikinsu kaga kenan zai tura sojojin kundin bala kenan idan har suka kasa zaɓen mutum ɗaya daga cikinsu za ku zo a karatu na gaba za ku ji abin da aka yi umar karya ya faɗa a kansu ai ba su kaɗai ba ne sai ce wa ƙalalil miƙidad bin al-aswad idha wada'tumuni fi hufrati in kun sa na kabarina fajma haula rahab ku tsara waɗannan mutane shida hatta ya taru rajulan minhum har sai sun zaɓi mutum ɗaya daga cikinsu kaga yana ta tunzara mutane a kansu ku to za mu zo mu ji shin wannan tunzirawan gaskiya ce ko ƙarya ce kuma ya makiya a yau suke amfani da tunzira wawayen cikinsu